bayan haka yan uwa imam muslim ya fitar da hadisi da sanadinsa har zuwa abu huraira Allah ya kara masa yarda abu huraira ya yana cewa manzo Allah sallallahu alaihi sallam, yana cewa mafificin azumi bayan na watan ramadan shine watan Allah wanda kuke kiransa muharram mafificiyar sallah bayan ta ita ce sallar dare wani hadisi yana nuni zuwa farla da fifiko na yin azumi a cikin wannan wata wanda ake ce masa muharram shaharullah tare da cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai yawaita azumi a cikinsa ba kamar yadda ya yawaita a cikin watan sha'ban saboda wasu dalilai wanda mun faɗe su lokacin da muka yi magana akan watan sha'ban sannan hadisin yana nuni akan cewa azumi na tatawwi mutlaq azumi gama gari na nafila nafila gama gari wacce ba mu ƙayyada ba ba a bai ta da wata rana ko wani sababi ba to ita shi ne mafifici a cikin wannan wata akwai azumin muka na nafila wanda amma an ba su lokaci an dabaibaye su da wani abu irin kama a ce sita shawwal irin kwana tara na watan Zulhijja, irin waɗannan ana kiransu azumin taɓawa'i amma ƙayyadaddu to in ba irin waɗannan ba azumi na nafila cewa bara kawai ne azumi to yinsa a cikin wannan wata ya ce ba don kome ba saboda girman watan da darajarsa a wurin Allah Ta baraka wa ta'ala yana daga abin da ya nuna girmansa da darajarsa raɓa shi da aka yi zuwa Allah da manzan Allah ya faɗa a cikin hadisin ya ce shaharullah al-muharram watan Allah don haka ya dace kenan ashe a yi ibada da aka raba ta izuwa ga Allah bal ibadar da Allah da kansa ya raba ta izuwa gare shi yace tasu ce shine azumi ashe tun da shi watan Allah ne ya dace a yi aikin da Allah ya raba izuwa gare shi shine yin azumi a cikin wata kamar yadda ke hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk aikin ɗan adam nasa ne sai dai azumi wannan na wane ni ne na san me zan saka da shi na ga shi kenan ya dace a yi masa wannan ibadar a cikin watan da ya raba ta zuwa gane shi wannan wata na muharram yana daga cikin azumi da ya fi dacewa ko aka sunanta a yi a cikinsa shine azumin rana ashura ranar goma ga wannan wata wanda nan da ɗan kwana biyu za mu shiga ko za mu isa zuwa wannan rana kwana biyu zuwa uku ba don komai ba saboda hadisin da abdullahi ɗan abbas aka tambaye shi game da azumin ashura yake ban ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya azumci wata rana ba kuma yake ta kirda don. faralar zuwan wannan rana kamar ranar wannan ranar inula wannan rana yana nufin mai rana ashura sai kuma wannan wata yana nuni zuwa watan ainihin ramadan wannan ya nuna mana girman ashe azumta wannan rana shine rana goma ga wannan wata na muharram da muke ciki rana ce mai girma ba wai yanzu ba zuwa musulunci har a zamanin al'ummatai da suka gabata tun daga nabi musa wanda taho annaba sun azumce ta kamar yadda ta zo a musnad sa'annan alu kitabi sai a zumtarsa kamar yadda ya zo a jisan abdullahi dan abbas a cikin sayi hayin lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya sama jina ya gansu da azinsa wata rana ya tambaye su wannan wani azumi ne kuke yi su Yahudawa kenan suka ce wannan rana ce da Allah ya tsirar da Annabi Musa kuma ya halakar da Fir'auna dan haka muke azumtar manzo Allah ya ce ai mu muka fi dacewa da Annabi Musa dan haka manzo Allah ya azumce ta kuma ya umarni da azumce ta a wasu ruwayoyin kuma yake Allah ya raya ni ma dan an ga saura ma suna yi jiton Allah ya raya ni zuwa shekara mai zuwa za mu azumci tara don manzan Allah yana son ya saba wa ahalin kitab a mafi yawan abubuwan da suke yi suna goma suke to mu kara mu kuma da tara rana ce da ƙurashawa ma a jahiliya suna azumtar ta kamar yadda bukhari da muslim suka rawaito daga aisha Allah ya kara mata yarda ta ce ƙurashawa sun kasance suna azumtar wannan rana ta ashura tafiya akan abin da suka samu na burbushin addinin waɗanda suka gabace su sannan manzala ma yana makama ya azumce ta kenan don kamar yadda ya ga ƙwarashawa sun azumta ba don kowai ba saboda aiki da wato shar'uman man shari'ar waɗanda suka gabace tare da wannan farala na wannan rana ta ɗaukakata mutane sun kasu kashi uku game da ita ko wanda suke masu zurfafawa da wuce iyaka game da wannan rana ko wanda suke masu sakaci da kuma wargi ga wannan rana ko wanda suke kuma mu'tadilai matsakaita su ne wanda suka tsaya a kan hanyar daidai wayancan masu wuce iyaka su ne waɗanda suka ɗau wannan rana cewa ranar baƙin ciki ce da aka suke wasu abubuwa na fitina na tashin hankali da nuna bakin ciki sa bakaken kaya saran jikinsu yanyanka jikinsu ihu niyaha wacce shari'a ta hana da shauran abubuwa da suke yi don nuna bakin ciki da wannan rana wanda suka kira wata ranar bakin cikin karbala saboda wai a wannan rana aka kashe hussein waɗannan su ne rafida daga cikin shiya akwai wanda su kuma suka ɗau wannan rana ta ranar wargi su ne waɗanda suka maidaita ranar murna da farin ciki ake wanka a wannan rana ake sa kwalle a wannan rana ake sadakoki a wannan rana har aka keɓance ta da wata sallah ta musamman a wannan rana da shauran abubuwa ne wanda ba su da hujja la a Allah wala a sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗannan su ne ake kira na wasif daga cikin wanda suke gaba da sayyidina Ali tun da ranar da aka kashe ɗansa ne marasi farin ciki marasi murna marasi annashuwa marasi walimomi da fati da shauran abubuwa to waɗanda suke matsakaita wanda suke kan tafarki su ne ahalin sunna masu bin tafarkin sunna manzala sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka tsaya a iya abin da manzan Allah ya faɗa game da wannan rana shi ne abin da ya zo a jisan abu katada an tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam game da wannan rana game da azumi na wannan rana ya ce azuminta yana kankare zunubin shekarar da ta gabata amma da sharaɗin a ne ƙanana kenan da sharaɗin a ne sanci manya-manyan zunubai waɗannan su ne waɗanda suke matsakaita suka tsaya a kan abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da su bayan wannan akwai kuma waɗanda suka zo da bidiyo'i game da wannan rana wanda ake wasu abubuwa wanda su ba za ka ce suna waɗancan su suna wannan balma watakila sun fi dacewa da bangare na biyu domin a bangare guda suna ɗaukanta ranar ranar gana ce wai ranar saukar da musibu da balawoi da haka ake wani rubutu ana rubuta wasu ayoyi ana sa albasa ana sha ta bangare guda kuma suka ɗauka daga waɗancan masu sakacin cewa ranar yalwatawa iyali ne iyali su farin ciki su murna da aka aka kira wata ranar cika ciki wanda ake so a yalwata iyali har da wasu hadisai wanda ba su da tushe wanda ya yalwata iyalinsa a wannan rana Allah zai yi yalwata masa tsawon shekara da wasu addu'o'i na ranar ashura duk wanda ya karanta waɗannan addu'o'i ba zai mutu ba a cikin wannan shekara inda mun sani mutuwa ajali ko doshe ajali ya zo dole ne za a ci da wasu sadakoki sai a shafi kan maraya an shafi kansa kuma a yi masa sadaka duk dai a cikin waɗannan ranaku da ajiye wa jelar layya ko wani ɓangare na layya har sai wannan rana ta zo sannan a ɗauko a dafa da ƙwayar dawa ko da ƙwayar gero sannan a ci a wannan rana duk waɗannan suna daga cikin abubuwa da na biyoyi wanda suka zo game da wannan rana waɗanda duka ba su da tushe abin da yake tabbatacce shine wanda sai zuwa a Abu tada cewa an shar'anta mana azumin wannan rana kuma azumin ta yana kankare zunuban shekarar da suka wuce kanana sai ne kokari kuma mun fanci manya domin sharadin kankare kananan zunubai shine ne santa manya manya kuma yadda ya zo a cikin wasu hadisi idan ƙarin bayani akan wannan hadisi ta ka kenan sai mu tsaya a nan mu nisanci waɗancan abubuwa da suka zo wanda ba su da tushe saboda fararru ne wanda manzala sallallahu alaihi wasallam yana cewa man hadasa fi amrina haza ma laysa minhu fa huwa radd duk wanda ya farar da wani abu a cikin wannan addini da sunan ibada da sunan ibada za a yi a samu lada to wannan abu a mayar masa da kayansa ne Allah ba zai duba ba Allah ba zai karɓa ba kina ashe mu yi abin da za mu ci riba shine abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna roƙon Allah subhanahu wataala ya bani iko akan haka ya resantar da mu da abubuwan da suke na bid'a Allahumma ajina fi man hadayt wa atina fi man afayt wa tawallana fi man tawallayt wa barik وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت اللهم لا من ولا ملجا منك إلا إليك اللهم اسق لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومشينا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء والزلازل والمهن والفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا هذا فصلوا وسلموا على نبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين azafakum ila salatikum yarhamukum Allah